Amin wa alaikum salam barka da asuba. An tashi lafiya malam. Lalimi ya gida ya harkoki. Ya alheri alhamdulillah. To kaka ka so da mun yau. Ka so da mun lahiya alimi lahiya alimi jama'a ka dubun gaisuwa kuma da wata alheri muna ba ku gaisuwa an jarida. To yayi an gaishe ka an na maka kaka take yau. Ka so da mun lahiya alimi ya alheri buwa haki Aha. Jika talatin da uku. Buwan hati jika talatin da uku ka so da mun dawa ha eh mina na ashirin ɗaya babu mana a jika ashirin ɗaya babu mana haƙi jika ashirin ɗaya babu insha Allah a to kaka ke na gari jika talatin eh wake na gari jika talatin wake na gari jika talatin mana insha Allah to kaka dawa take Ka goma sha ɗaya ita ko Dawa. Ka goma sha bakwai da rabi. Jika nawa? Ina jika goma sha bakwai da rabi ta dawa buhu jika talatin da biyu. Aha. Buhun da sha. Awo. Shi ko abin da suke. Eh. Jika goma sha ɗaya da rabi. Jika goma sha ɗaya da rabi. Insha Allah. Awo. To ya yi ƙaƙa. abin ga ce haƙi take damnu Jiya haƙi ana sai zuwa jika ba ashirin jika ba dala ashirin insha Allah a to ƙaƙa shinkawa take gasuwar damnu yau jiya dawa ɗari da saba'in shinkawa ita ko eh jiya ɗari uku da sittin jiya shinkawa ɗari uku da sittin ɗari uku da sittin sai shinkawa to alhamdulillah mun saurari bayanin kasuwar damnu yau daga bakin garan furar ba kenan damnu mm, ba na yi sa damnu Allah shi iya mana Allah tabbatar mana da alheri yau muna samdi le 27 katre mois l'an 2024 ikon Allah buhun dawa jika 32 buhun haƙi jika 33 manar dawa tana jika 17 da rabi manar haƙi tana jika 19 18 to ana sai suwa ya Allah ka iya mana kai mana jagora kai mana buɗi eh kun ji yadda kasuwar da ta kama Allah ya tabbata mana da alheri rayuwa tashin da aka samu na farashin siminti a jamhuriyar Nijar ya jawo tsaiko ga harkokin da suka danganci gine-gine da sauran ayyukan da ake yi da siminti a kasar. To sai dai farashinsa ya yi ƙasa a halin yanzu kuma masana sun danganta hakan da wadatar da aka samu a cikin gida. Rangwamen da aka samu na farashin simintin ya sanya 'yan kasar da dama farin ciki kamar yadda wannan malamin ya shaidawa abokin aiki ga Zalab da Tasawa. Eh, na zo na saye nan ga siminti ne a karce nordire paske duk aiki na gine-gine wanda muke jira a nan ne muke saye kayan ginin mu da gaskiya simintin akwai arha akwai arha paske nan ga simintin mu muna sai shi Eh, da abunga da arhane muka sashe da rangwame yanzu kamar ka sayi kamar ko buhu guda ko buhu nawa ka sayi yanzu ne nan ga ya ton biyar da muka sayi ne na zo na ɗauka Shi ma dai Aliyu Abdullahi wanda ke harkar cinikin siminti ya ce an samu sauki sosai a farashinsa don su kansu sun ga sauyi kan yadda ake saye da ma hada-hada simintin a kasar. Da farashi yanzu alhamdulillah ko su yan kansu yan gari sun ji daɗi wanda ka zakkuwa shi sai su ma jika biyar jika biyar da dala hamsin jika shidda har jika bakwai ma yau ka zakka sai shi jika hudu da dala hamsin ko jika hudu ai ka san an an samu mai kwarai an ji daɗi gaskiya suna suna murna yawa yanzu kamar a misali wata daya kana ɗauko kamar uh, ton nawa daga tun da kai kamar kana unguwannin uh, uh, bayan ruwa ne ba tsakiyar gari ba kamar kana ɗauko ton nawa kuma ya ƙare a cikin wata misali to cikin wata hakan ga cikin wata guda hmm. ina iya in ɗauko watan ɗari uku hakan ga zuwa ɗari hudu su kare min cikin wata guda yanzu za a yi cewa kamar sabkar farashin ya sa ayyuka gine-gine sun tashi sosai to wallahi sun tashi sa tashi alhamdulillah kaɗan-kaɗan kullum ana taɓa to su ma dai mutane da ke saukalin simintin a shagunan 'yan kasuwa cewa suka yi lamarin su yi san barka domin saukin farashin da aka samu ya sa masaya da dama sun karu kuma hakan ya sanya su samun aiki a kai akai-akai. Eh, ana samun abin da kai ɗari biyar har jika uku duka jika biyu ma duk daidai hali ya kama ana samu babu laifi eh insha Allah kuma wasu askatari ma ana wuce hawan hawa da na gaya maka na habbe ma Allah ya taimaka sai gaske a wuce. maidanin basira ta shirya ta tsara da wayar da kowa. caca To masauraro kada dai a manta shirin ciniki da masana'antu ake sauraro daga nan sashen Hausa na DW. Kuma a wannan makon muna duba batu ne na sauka da aka samu ta farashin siminti a jamhuriyar Nijar. To da wannan bayani da Ali Abdullahi da ke kasuwancin siminti ya yi, kungiyar ADD sai wadata wadda ke yaƙi da tsadar rayuwa da kuma sanya idanu kan farashin kayayyaki a ƙasar cewa ta lamura kam sai dai san barka. Malamin Manur shine shugaban kungiyar. Alhamdulahi siminti a yanzu dai sai a ce akwai shi kuma mafi yawa wanda ke da kwaikin ma namu ne na nan. Akwai wannan siminti na balbaza akwai siminti na ba da gishiri. kuma farashin yadda muka san shi a da shika ɗari da biyar wani bi ɗari da goma yanzu dai yayo ƙasa sosai ma siminti yana samun shi alal misali 82 tan guda kaga kenan bahu zuwa jika uku da rabi zuwa na abu dai da ya sama kadan to kwada jika biyar wani bi jika biyar da rabi ya zama har jika shida a garin wannan wannan ɗan rangwame da samu sai dai a ce alhamdulillah gaskiya tunda talaka ma bakin gwalgwado dai kana iya samun siminti ka je ka yi aiki ka yi gini To yayin da masu siminti domin yin aikin gini da wasu 'yan kasuwa har ma da masu yaki da tsadar rayuwa ke murna da sassaucin da aka samu kan farashin siminti a jamhuriyar Nijar. Wasu 'yan kasuwar kokawa suka yi kan irin karamar ribar da suka ce suna samu da kuma rashin ciniki a baya-bayan nan kasancewar sun fi mu'amala da talakawa waɗanda yanzu haka babu kuɗi a hannunsu saboda juyin rayuwa. Ni ne Alhaji Habu wanda ake ce da ni Habubula. Siminti yanzu ribar shi bata ta hakara ta karya ba. ribal manyan ne suke cinye riba mu ba mu gani ribal mu sai an kare abin ko mun karin shi ya kare ake ba mu kaɗan ne muke samu na abinci insha Allah eh. tufa ne kwastomomin ku suwa suwa ke cinikin wani mu talaka ne talaka ko basu da kuɗi mu ko an talaka bai da kuɗi shi kenan ba mu da kuɗi eh wanda suke masu ƙarhin ba su iya sai ga mu gare mu mu talakawa can suke sai sama ko su oda can mu da mun talakawa ne suke ɗauka gare mu to talakawa yanzu babu kudi a wurinsu. Ah. wato manyan masu aikin gine-gine su sukan zuwa a kamfani ne kamfani ko gurin manyan mu goro siskin manya nan suke sai mu daman talakawa yan mu ne muke sai dama to talakawa suna cikin ulai kenan mu ma mun shiga cikin ulai kin dan haka menene fatan ku menene kiran ku muna fata ubangiji Allah ta'ala ya sare mana dan shine ya kaddara mana wannan abu ba mutum bane dan bunƙasa arziki a dukkan ƙasata ƙasata. samar da ayyuka ga dukkan mutanen ƙasata. Tuma sauraro iyakacin abin da ya saurari kenan a cikin shirin na wannan makon sai kuma makon gobe za a sake jin mu dauke da wani sabon maudu'in. Kafin sannan a madadin abokan aiki musamman ma dai ga Zali Abdu ta sa wanda ya tallafawa shirin. Ahmed Salisu da na tsara na kuma gabatar na kiwa mai sauraro fatan kasancewa lafiya daga nan Bon. kasuwannin duniya. A rahoton mu na musamman kan batun tattalin arziki, a yau mun da zango a wasu daga cikin kasuwannin kayan lambu da ke a ƙwaryar birnin da magaramin jamhuriyar Nijar, inda hada-hadar saye da sayarwar kayan lambu da suka hada da salati ke ci gaba da kankama, inda a bana farashin salatin ya faɗi ƙasa warwas lamarin da ke ci gaba da faranta rayukan magidanta da sauran masu ƙaramin ƙarfi. Dankali na goma, tumatir na goma. Salatin kamar na talatin ma ya yi dan kayan dan haɗin nashi ya dan gargawai kaɗan. Sunana dai Larwana Malam Hamidu zan jagoranci shirin shirin a wannan lokaci. inda a yanzu haka ga a rumfar ibrahim kamfanin 'yan salati fada ikon allah sai kallo ɗaya daga cikin 'yan kasuwar kayan ɗanye da aka kwashe shekara da shekaru ana damawa da su a fagen kasuwancin salati malam ibrahim ko yaya hada-hadar kasuwancin salatin ke ciki a irin wannan lokaci da ke zaman kakar kayan lambu duk da ana cikin yanayi na rashin kuɗi a hannayen jama'a kasuwar salati alhamdulillah allah sa albarka ana yi kaɗan kaɗan kayan wata rana ya arha wata rana ya tsada buhu akwai na shika biyu da rabi akwai na shika uku music amma san wayan murya ko akwai na jika uku akwai na uku da rabi akwai na hudu da rabi har akwai na jika biyar an zaka son ba su na goma har na sha biyar. shi ma dai sani mai kabushe da ke a jerin yan kataran salati a titin lawali mai kwanoni game da batun farashin salatin na bana hamdala yayi yana mai cewa. saboda dama rayuwa mun taho cikin takura sai Allah ya taimake mu bisa kan noman ranar nan da ake yi alhamdulillah kayan danye a bana dai a shekara nawa mu bamu ga arhaba kamar salati da dan kudin ka kaɗan zaka samu tunda rayuwa ta riga ta yi tsada inda ba mu shigo cikin haka din ba da rayuwar takura ta wuce haka yanzu salati na dala talatin har na dala ishirin bada ake a yanzu na dala ishirin ya na dala ɗari na da ake badawa. a yayin da 'yan kasuwar salatin suka tabbatar da faduwar farashin salati ga waɗannan magidantan da suka hada da abdulaziz cica mai ɓusho da na yi kicibis da su a kasuwar cewa suka yi farashin salatin mai kyau ne alhamdulillah na dala sittin ne aka hada mana yanzu anan duk da cewa banda shi salatin kayan hada shi sun yi ɗan sama kaɗan alhaji muhammadu to alhaji muhammadu mun gane ka wajen 'yan salati na ya kaga farashin salatin a yau duk karamin karhinka za ka iya samu samun salatin da za ka yi amfani da shi da kai da iyalinka gaskiya akwai sauki ni kaga saboda Allah yana da jama'a jiya ma amma kuma dala arba'in ka saya kusan mutum sama da sha biyar ma sai su yi amfani da shi. To amma duk da yadda mabukata ke jinjina ma saukin salatin ga kwastomomin da ke odar odarsa daga fadamu ta bakin malam lawali cije-cijen da suke fuskanta sun wuce kima in ji shi. Yanzu iya hiya amma wahala muke sha bisa ka hanya a wannan ka wannan salati. Kaga daga miliyan muka lodo ba su jika ba falis bane ba soji bane iko ne na meri kuma muka shigo nan garin su ma mu ba su jika wannan sanwa uku ne da mu da yan garake yanzu ba mu san ba ta kare yanzu za mu kaya kaji da muke shan wahala akan hanya babu huta sare wahala muke sha wannan kasuwa tun ban da alman hwari nake wannan salati na kai shi magariya na ci dingasa da shi na ci takai da shi kuma yanzu na komo nake kasuwa ana kuma na su bakin burji su sabon kai ta ina aika yara suna zuwa a yayin da kwastomomin salati suka koka da cije-cijen iko akan hanya da ma irin matsalolin da suke fuskanta a tsakaninsu da masu garaken waken salati hakan ya sa ni jin ta bakin mamman nuri ɗaya daga cikin manoman salati a kwarin mudik salati ba shi matsala ko ɗaya amma ba ɗaya bane da kwanan baya dan da damuna gaskiya noman rani iya da wahala saboda gurin noman ranin ruwa yake shiga cikin tafkin ba a samu hili mai yawa bana an samu salati lahiya shilau ba san ba abin da Allah ya gaba da damuna kayan garaken ba shi lahiya amma yanzu lahiya shilau akwai lokacin arfa akwai lokacin tsada to ko yaya masu kasuwancin salatin ke ganin yadda hada-hadar salatin ke tafiya da ma kalubale? Murtala Haru. Kamar abokan ciniki haka wanda yake zaune saboda lanzu yana da mabukata kuma can inda ake noma shi ya yi karamci. Sunana Umar Mai Salati. Salati dai gashi nan dai alhamdulillah. Gobe da ragi jibi ya ƙara kuɗi bahu ne mu muke siya jika uku gashi na na dala ishirin na bada abun ne albarka ce kawai ake sa masu otal suna zuwa ana auna musu hamsin biyu masu gida suna zuwa ana saida musu ina saida bahu biyu uku a wuni ana samun riwa gaskiya ina na abas dan kwalisa da dai da ishirin sai mun ma leda can ma amma yanzu dai daga jiya da ya zan wayo gaskiya babu da ishirin sai eh, da talatin ga abin da ya sawa yawa yanayi ne mun sani a samu a wuce shiri a daura da faduwar farashin salatin mabukata irin su abdulaziz cica na ganin cewar in dai an mai da hankali in kuma su masu kasa sun sa hannu misali akwai wanda ya kamata a sawa hannu a aikinsa da suke yi akwai wanda in